Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a cikin wannan channel ta mai albarka ta Iratek. So da Allah idan wannan ne farkon zuwan ka kada manta a danna mana alamar subscribe a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Hakan shine zai baka dama wajen samun sabbin bidiyos namu idan mun dora a koda yaushe. So a yau dai za mu yi muku bayani ne akan wani ci gaba da wasu faka wanda ba kowa ne ya san da shi ba a cikin 100% na mutane 90% ba su san wannan sabon update din da wasu faka ba. so wannan object din dai kamar yadda kuke gani for example a ce wannan shine whatsapp dina a can sama inda za ku duba ku gani nan wajen gashi nan look chat idan da zan clicking a sa gashi nan za ku ya ce in sa fingerprint na idan da zan dangwala kamar yadda kuke gani kai tsaye gashi nan ya bude min ya kama abin da na yi hiding a ciki so hanyar da zaka ka ka sa wannan abin shine kai tsaye kamar yadda kuke gani idan kai back abu na farko da zaka fara yi anan shine for example misali ina so in sa wannan group din a cikin wannan tsarin sai in clicking akan sa After na bude shi kai tsaye kamar yadda kuke gani zan zo wajen setting nasa zan yi scrolling na yau ƙasa kai tsaye kamar yadda kuke gani anan wajen ga wani waje na an sa chat look so abinda za ka yi anan na gaba shine za ka yi clicking akan sa kana yin clicking ga wani waje na look this chat with fingerprint ma'ana za ka rufe shi sai da fingerprint zai dinga buɗe nan wajen za ka kunna so kana yin opening nasa zai ce ka dangwala fingerprint naka so kai tsaye za ka dangwala thumbprint naka so automatical zai tafi can directly yanzu idan da za ka yi back kai tsaye yanzu bari mu gani yanzu za ku ga baya cikin list na chat wanda suke a sama yanzu so yanzu da za mu ce za mu buɗe cikin look chat ɗin kamar yadda kuke gani kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo cikin wannan wanda dole sai ka buɗe za ka je ka karanta saƙonin da aka turo ma ko ka je ka duba mutanen da ka ga dama wanda ka sa a ciki so hanyar kuma da za ka cire mutum daga cikin wannan jadawalin shi ne kai tsaye zaka kuma a akan sakamakon da kai a baya ka kuma taba min nan ka je kai scrolling ƙasa ka ƙara zuwa inda muka je ɗazo wajen chat look ɗin nan kamar yadda kuke gani look this status fingerprint sai ka sai ka danna nan wajen sai ka danna shi kamar yadda shi kamar yadda yake da sai ka ƙara sa thumbprint naka kana saka automatical da za ka yi back ka je ka duba wajen da ka ajiye ka sai ka bincika za ka ga automatical ya sauka saura wancan so da Allah idan an ji daɗin bidiyon nan a danna mana like sannan idan wannan ne farkon zuwanka a danna mana alamar subscribe a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa na gode